أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها بسم الله الرحمن الرحيم سرحكن سراها جَمِيلًا أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da kwanaki goma sha takwas shekarun hijira dubu ɗaya da da da hudu talatin takwas, wannan shine majalisinmu na goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya yi mana jagora Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah tabaraka wa ta'ala ya amince da rayuwarmu wacce ta rage ya kuma gafarta mana kurakuran rayuwarmu da ta gabata Allah mai girma da ɗaukaka ya nesanta mu da azabarsa ya tseratar da mu ya ainihin shigar da mu rahamarsa da mu da mu gaba ɗaya to muna cikin wannan sura suratul ahzab wanda a darasin da ya gabata mun tsaya ne akan aya ta 25 za mu tashi akan aya ta 26 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana karkarewar da aka yi da ainihin su ƙuraishawa da gaɗafanawa da kuma su banu ƙuraiza da sauran ahabish da suka tattaru suka zo aka yi runduna mai suna ahzab wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwatsa su ya watsa aniyarsu ya taimaka wa manzonsa a kansu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a, yana cewa la ilaha illallahu wahda sadaka wa'ada wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda fala shay'a ba'da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya sai dai shi allah kawai wahada shi kadai sadaka wa'ada ya gaskata alkawarin da ya mana cewa zai taimaka mana ya taimaka mana wa nasara abda ya taimaka wa bawansa ya aiko shi shi ɗaya tilo zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya da aljanunsu ya kuma yi alkawarin taimaka masa gashi kuma duniyar kafurci ta haɗo runduna a kansa Allah kuma ya agaza masa wa nasara abdahu wa a'azza jundahu ya kuma buwayar da rundunarsa wato wacce take mai ƙarancin yawa amma kuma wacce take da izza mutane dubu uku sun buwayi mutane dubu goma sha Allah tabaraka wa ta'ala shi ke yin wannan wahazamal ahazaba wahada shi ma sai ya futar da waɗannan ɗin ya tarwatsa wannan runduna ta taron dangi wahada shi kaɗai. to ai fala shay ku. ba wani abu ai bayan Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zama abun riƙon mu Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi a yace da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal ahzab dama da lokacin da ya ga sun zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi addu'a a kansu ya ce allahumma munzilal kitab ya allah wanda ka saukar da littafinka na alƙur'ani sari'ul hisab ya sari'al hisab ya wanda yake da gaggawar hisabi wanda zai yi wa al'ummar duniya da na farkonsu da na ƙarshensu hisabi cikin yini ɗaya a sai ya ce ihzamil ahzab ka tarwatsa mana wannan taron dangi allahumma ihzamhum allah ka tarwatsa su wa zalzilhum ka girgiza su girgizawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da iska ta zo ta lalata al'amarinsu ta rikitar da su wa kafallahu na alqitala sai Allah ya isa wa mu'minai a wannan yaƙi su ba su yi ba sai Allah ya musu yaƙi. lokacin da Huzaifa tubnul yaman ya je don ya zamanto CID ya ga wani hali suke ciki lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce sai ya je sai ya tar da kwamandansu yana musu hudu ba yana cewa to kowa fa ya gane abokin zamansa kowa ya gane abokin zamansa ana magana ta sirri kenan kowa ya rike wanda yake kusa da shi kuma ya san waye Husai batu ibnul yamani ya ce sai na yi maza maza na dangi hannun na kusa da ni na ce waye kai sai ce mini ni ne wa ne don kar ya riga tambaya ta don shi ya fara cewa ya kai to kaga shi kenan sai in yi tirisko sai na yi maza maza na rike shi na ce kai waye to cikin duhu ne kura ta turnuke ga iska ga bala'i Ku zai huzaifa tumnul yamani yi maza maza ya ce rike shi ya ce kato ne sai na ce mishi kai waye sai ya ce ni ne wane kuma na gane ko waye wane tunda dama sun san juna to shine sai ya dawo kuma ke gaya wa annabi sirrin da ya samu ya ce ai duk sun tsorata ya rasulallah ba wani mai lahu duk girman kato gaba ɗaya karaya sun gane aikin fa yanzu ba naka ba ne. aikin Allah ne sun gane yakin ba da mu ake yi ba da Allah suke yi gaba ɗaya sun razana Abu ne ya ce to ko ku koma ko ba za ku koma ba ni kan zan koma to shine bayan an gama wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin dawo gida sai ya ya ainihi wa ‘yan uwa hudu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan taimaka musu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da irin wahalar da aka sha da irin wa'anda suka jikata duka yi musu hudu ba ya ainihin yi musu ya jajanta musu wahalhalu da rashi da sauran abubuwa duka dai aka gode wa Allah to bayan ya shiga gida zai yi wanka sai ga mala'ika jibrilu ya zo ya ce mai kake yi ne ya ce wanka saboda gajiya da kura ya ce to ai har an aje makami ne ya ce mun aje ya ce to ai mu ba mu aje ba mala'ika ba wanda ya aje nashi maza banu ƙuraiza banu ƙuraiza za a tafi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ko share ruwan bai yi ba ya fito ya sake ɗaura kayan yaƙi ya fito waje ya ce kada wanda ya yi sallar sai a banu ƙuraiza dama da azahar ne ya ce ba wanda zai yi sallar kowa maza banu ƙuraiza za mu haka kuma aka tarkata aka tafi to wannan kafin mu je nan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa anzalal ladhina wa anzalal ladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim hmm. wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan wa ta'siruna fariqan وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا الله سبحانه وتعالى sai ya ainihin tura su zuwa banu ƙuraiza wanda banu ƙuraiza dama mun ce lokacin da ƙuraishawa suka zo suka kewaye wannan ainihin gaba ta ainihin madina suka yi musu ƙawanya to ta bayansu kuma ta gabar akwai ƙabilar yahudawa inda suke banu ƙuraiza muka ce abin da ya sa suka sauka a wajen dama ƙabilu uku ne akwai banu ƙuraiza akwai ƙainuƙa'a akwai banu nadir duka ƙabilu ne na yahudawa Abin da ya kawo su suka kewaye wannan gefe to saboda wai kwaɗayin suke yi annabcin ƙarshe ya tabbata hannunsu tunda sun gani annabin da za a yi na ƙarshe wanda daga shi an rufe annabci kuma shi ne shugaban annabawa duka a nan zai bayyana don sun gani a littattafansu cewa zai fito a tsakanin waɗansu kwazazzabai wanda kuma a wani ɗan guri wani ɗan wadi mai yawan dabinai to shine suka yi ta yawo a a duniyar yankin sai suka ga ai babu gunda yake da wannan sifa sai wannan gurin sai suka zo suka sauka a wajen suka kama zama to ƙarshe da ya bayyana kuma gashi Allah bai ba su rabon samun annabcin ba sai bai fita cikinsu ba sannan kuma su Allah bai ba su rabon su yi imani da shi ba in ba don taɓewa ba tun da har kukun san zai zo ga sifofinsa ga komi don lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina suka tarbe shi ya yi zango a kuba ai shugabannin su wa'annan e, banu bai, sun tashi sun tafi musamman suka ce sai sun je sun gado in shi din ne ai za su gane tunda suna da sifofinsa Ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu don sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu saboda yawan karanta sifarsa da suke yi a cikin littattafansu da suka zo tun da safe suka zo su ne ba su koma ba sai bayan rana ta kusa faduwa ko kuma ma da magariba <clears throat> suka dawo jikinsu ya mutu gaba ɗaya suna tafiya a hankali suna sandu me ya faru shi wannan mutumin shi ne a huwa huwa ce huwa haka dai suka yi ta wannan rikitaccen larabcin nasu yanzu shi din ne ce shi ne don shi kam shi ne to yanzu me abun ya ce ba za mu bi shi ba ba za mu bi balarabe ba kam suka ce ba za su bi ba hasada ɗayan ya ce to yanzu idan ba mu bi ba mun san annabin Allah ne gaban nan za mu iya ta ya ce ko ba za mu iya ba haka suka duka ƙarshe da aka zo annabin sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi sai bai nuna tsauri da tsanani a kansu ba sai yana kiransu da ya ahalal kitabi ta'alau ku zo fa ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah yana ta jan hankalin su haka dai ba su yadda ba amma kuma an kulla sulhu da su cewa to sun yadda su ba za su yaƙi da shi ba amma kuma ba za su shiga addinin shi ba shi ma kuma ba zai yaƙe su ba ya ce ba zan yaƙe ku ba in ba za ku yaƙe ni ba to shi kenan aka yi sulhu shi ba zai yaƙi da su ba su ba za su yi yaƙi da shi ba ba zai taimaki mai yaƙar su ba su ma ba za su taimaki wani wanda zai zo yaƙarsa ba aka yarjejeniya akan haka to lokacin da ƙuraishawa suka zo sun ga sun zo da runduna mai yawa tare da ahabash wato ahabish ɗin da suke zagaye da su ƙananan ƙabilu sannan ga gadafana sun tattaro nasu suma da ƙananan ƙabilunsu sannan sun zo sun kewaye wajen to shi ne sai ainihin shi ɗaya daga cikinsu sai ya tashi ya samu shugabansu hayy ibn aktab annadri la'anahullah ne ya tashi ya shiga cikin wannan ganuwa ta banu nadi ya je ya samu shugabansu ya ce da shi ya kabu jituka bi idzid dahar nazo maka da daukakan zamani labari wanda in ka bi shi zaka samu daukaka na zamanin nan duka ataituka bi quraishin wa ahabishiha nazo maka da rundunar quraishawa da ta tattaro da ƙananan kabilun da ke kewaye da su gaba ɗaya. wa gadafana wa atba'iha mun tattaro kabilar banu gadafana da su da waɗanda suke biye da su a ƙarƙashin masarautarsu duka wala ya zalu na hahuna ba su kushe ba duk suna nan yau hatta ya stasilu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabahu har sai sun tumbuke manzon Allah kenan muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa kafin su bar nan sai sun ga sun tumbuke su gaba ɗaya faƙala lahu kabu sai kabu shi shugaban banu ƙuraiza afuwan banu na nadir na ce ɗazu banu ƙuraiza sai kabu shugaban banu ƙuraiza ya ce bal wallahi a taitani bi zillin dahar ba maganar ɗaukakan zamani da ka kawo mini in ban da ƙasƙanci ka kawo mini wannan shawarar ta ka ba mai kyau bace. ka kawo mun kaskanci ne saboda su sun san abin da suke yi bal ataitani bi dhillid dahr wai haka ya hayyu kai tonka ya hayyu innaka mash'umun na canfa ka ni zuwan kama ba alheri bane baka zo mun da alheri ba haba yayi ta dai lallaman sai ce kai sai ka ga runduna in ma baka bi mu ba za mu ya mutsi lardin nan yau ba sauran wanda za mu rage gara ma ka haɗa kai da mu idan muka haɗa kai ya fi maka sauki don ba komawa sai in an ga an mutse gurin nan kuma in muka ya mutse shi baka haɗa kai da mu ba sauran kai kuma ba za ka iya mu ba da haka dai har ya shawo kansa ya sa hannu akan ya warware alkawalinsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji labari cewa lallai fa sun warware alkawari ya ce to mala'ika jibrilu ya zo ya ce to maza ku tafi wajensu kar ma ku aje makaminku don mu mala'iku ba mu aje ba sannan mun tafi zan je in jefa tsoro a zuciyarsu ba za su iya fada da ku ba zan je in watsa tsoro a cikin zukatansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito ya kira hayya al-jihad jama'a ta taru sai ce to kada ɗayanku ya yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza la yi na ahadun minkum al'asura illa fi bani ƙuraiza kada a samu mutum ɗaya ya yi sallar a cikin kuface in ba ya iso bani ƙuraiza ba fasaran nasu take kuma ba gudu ba ja da baya ba a ma wanke ƙurar wancan faɗan ba sai suka kama hanya fa'adarakat humus salatu fi ɗariƙi lokacin la'asar ya same su kuma suna kan hanya fasalla ba a duhun fi ɗariƙ wa'yansunsu suka yi salla a kan hanya wa ƙalu suka ce lam yurid minna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa tajilal misayir ta'jil al-masir ba abunda manzon Allah yake nufi da yace maza kar sallah ta same ku in ba banu quraiza ba yana nufin mu yi sauri ne ai amma ba wai ya kar mu yi sallah ba su suka tsaya suka yi sallah su kuma wayannan suka ce ai mu ba za mu yi maganar manzon Allah tawili ba tunda ya ce kar mu yi sallah sai a banu quraiza mu ko za mu kai sallar isha'i ba za mu yi lasar din ba sai mun je banu quraiza su ba su tsaya sallah ba wayannan suka yi sallah wayannan kuma ba su tsaya ba aka kama hanya da aka zo gaba ɗaya suka ce to ya lallahi mu baka ce maza a taho banu quraiza wayannan sun yi sallah mu kuma ba mu yi sallah ba yace kowa yayi daidai ba wanda ya kuskure a cikin ku to don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi magana sai ta ɗauki tawili biyu ko sama da biyu shine inda za ka tar da wani lokaci sai a samu kilafa na fahimtar hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don an ba shi jawami ulkalimi to da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bar madina sai ya nada abdullahi ibn ummu maktum ya zama khalifansa kafin ya dawo ya dauki tuta sai ya bai wa ali ibn abi talib aka kada aka tafi to da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye su kwana 25 ana tsare da garin sun shiga ganuwa sun kulle kasan da akan yi ganuwa a kewaye gari to sun shiga sun rufe suka ga dai waɗannan fa babarin mu za su yi ba suka nemi sulhu Wani sulhu za a yi ya za a yi suka ce e a tattakaice za mu yi abun suka ce to yanzu su wanda suke so ya zo ya yi musu hukunci shine ne ibn ma'az domin sa'ad ibn ma'az suna da alkawali tsakaninsu da shi tun lokacin jahiliya akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da taimakon juna tsakaninsu da shi da jama'arsa su ma da jama'arsu suka ce to shi kam in shi ne zai zo ya yi hukunci tsakaninsu sun yadda domin an yi haka da raɗafanawa lokacin da aka je aka ritsa su sai suka ce to a yi musu hukunci da hukuncin abdullahi bin Ubayu. shi kuma kun ga munafuki ne shi shi sai ya ce a kyale su to sai suka ga haka wayancan yahudawa tunda sun yi amfani da abokin yarjejeniyar zaman lafiyansu na jahiliya abdullahi dan ubayyu ya yi musu hukunci mai daɗi sai suka ce to ma ai suna da abokin yarjejeniyar zaman lafiya na jahiliya kuma a cikin sahabban manzon Allah din shine Sa'ad ibn Mu'az sai suka ce to in dai za a yi yarjejeniya to wanda zai yi musu hukunci shine Sa'ad ibn Mu'az to Sa'ad ibn Mu'az kuma kibiya ta same shi yana jinya dama tahowar da aka yi ma ba a taho da shi ba yana masallaci an masa ainihin wata ebuka ta yadda sahabbai za su ji daɗin ziyartarsa domin daga inda yake ɗin a rugar da yake da ɗan nisa akwai tazara tsakaninsa da masallaci cibiyar birnin madina to maimakon ya zauna a gida dubo shi zai yi wahala tun da biya sai aka masa bukka masallaci kusa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya fito yana duba shi sauran sahabbai duka in an zo sallah ana duba shi to da za a tafi wannan yakin tun da bai da lafiya ba a tafi da shi ba suka ce to in shi ne ya zo ya yi hukunci kun yadda duk hukuncin da ya yanka mana mun yadda to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a taho da shi aka zo aka dora shi akan jaki aka taho da shi ko da ya zo aka ce to ga abun da aka yi ga abun da aka yi kuma dama can shi damuwarsa kenan ya samu wannan ciwo ya ce yana so ya yi shahada amma baya so ya mutu in ba ya ga abun da za a yi wa banu kuraiza ba Allah kada ka ɗauki raina sai na ga halin da banu kuraiza za su shiga kafin in mutu ni dai in ga yadda za a yi wa banu kuraiza kafin mutuwata kuma sai aka ce to kai ne ma alkali da ya zo ya ɗaga kai ya ce yanzu idan na yi hukunci ku kun yadda suka ce mun yadda musulmai ku yanzu duk hukuncin da na yi kun yadda sun yadda sai ya dubi rumfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan haka fa ya ce na yadda duk hukuncin da kai na yadda sai ya ɗaga kai ya sauke ya ce duk mutumin da ya balaga a yanka shi yaron da bai balaga ba da mata kuma a kama su a taho da su a matsayin ribatattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙada hakamta bi hukumillahi min fauki sab'i samawa tabbas ka yi hukunci irin na Allah wanda shi ne hukuncin da ya yi tun saman saman bakwai haka dama yace a musu hukuncin ka yayi daidai haka aka tona gololo aka rinka zuwa da su ana sare kawunansu duk wanda ya balaga ba wanda aka bari sai wanda bai balaga ba banu ƙuraiza yahudawa ne miyagu annabi sallallahu alaihi wasallam aka kamo saura aka taho da su to daga cikinsu har wani yake cewa a ah, ina daga cikin wanda aka bincika yanda suke yi idan suna shakkar yaro suka ga kamar ya ɗarika sai a duba yana da gashin mara ko hamata in aka ga babu sai a ce to ya haye wannan sahabin ya ce ina daga cikin wanda aka duba ana ce da shi adiyatul qurazi ya ce ina daga cikin wanda hai da aka duba marata da aka yi shakkar gani na girma ana ga kamar na balaga da aka duba aka gaba da gashi sai aka bar ni da ni ma an yanka ni <laughs> eh haka yace gashi kuma da rabon zai zama musulmi sahabi sauran zuriyar su suka haye aka kawo musu a matsayin bayi matayensu da yayaye Allah taimake mu to wannan shine karshen abinda ya faru da su wa'annan miyagun mutane yahudawa sai ya zamana yanzu kamfa an shafe su dukiyarsu ta zama ta musulunci ‘ya'yayensu da matayensu sun zama na musulmai manyan kuma sun bar duniya shi ne wa an zaharuhum sai Allah ya saukar wa waɗannan miyagu da suka taimakawa wa'yancan mushirikan yahudawa min ahlil kitabi daga cikin su ahlul kitabi min sayasihim daga wannan ganowin nasu wa qazafa fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna kuka rinka kakkashe wa'ansu wa tasiruna fariqan wadansu kuma kuka kakkama su shine abinda ayat take fassarawa kun kakkashe wa'ansu kun kamo wa'ansu duka wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ne yi wa aurasakum ardahu sai Allah ya gadar muku da wannan ƙasa ta ainihin banu ƙuraiza wa diyarahum kuka gaji gidaddajinsu wa amwalahum kuka gaji dukiyoyinsu wa ardan lam tadauha da ma wata ƙasar da baku je ba ita ce makka ita ma da saura ita ma za ta dawo ƙarƙashin ku eh, don za a yi fatahu makka su ma da suka gudu suka koma za ku je za ku kwace ƙasar makkan ma sai ta dawo ƙarƙashin ikonka ya rasulallah shine Arban, akwai ƙasar da malam ta da'uha ba ku taka ba tukunna ita ma za ku taka ta za ta zanta ku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira ai Allah mai iko ne akan komi ba abun da zai gagare shi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntum زينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراها جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله المحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا Allah subhanahu wa ta'ala yanzu karantarwar ta koma gidan ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce, Ya ayyuhan nabiyu, kulli azwajika ya kai wannan annabi ka gaya wa matayenka in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha in dai rayuwar duniya kuke so da adonta to fa alaina ku zo umatti ukunna in ba ku dan mata'i wa usarrihu kunna in sake ku sarahan saki jamilan mai kyau wa in kuntunna in kuma kun kasance turidna allaha kuna nufin Allah ne wa rasulahu da manzonsa wa daral akhirata da kuma gidan lahira fa inna allaha adda lil muhsinati min kunna ajaran azima to lalle Allah ya tanadawa waɗanda duk suka bauta wa Allah kamar suna ganinsa suka inganta imanin su an tanada musu lada babba wannan akwai lokacin da matan ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka sa shi a gaba akan irin abubuwan da mata suke na kwaɗayin abun duniya to shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rayuwarsa ba duniya ne manufarsa ba to suna so su ma su sabu kayan kwalliya da abubuwa irin na rayuwar duniya suna so su matsa masa akan haka to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ya ba su zabi in duniya suke so ya saba musu abun duniyan ya sallame su su tafi su ci duniya in dai haka ne don yana da yanda zai yi in ya ce Allah ya bashi kaza da kaza zai bashi sai ya ba su. amma kuma zai rabu da su su je su ci duniyar in kuma Allah da manzon Allah suke so so to su yi haƙuri akan haka su zauna da shi in dai suna nufin Allah suna nufin manzon Allah suna nufin gidan lahira to ƙarshe kowace sai ya kira ta sai ce to akwai ayar da Allah ya saukar amma kafin ke ki zabi ki tafi ki je ki shawarci iyayenki ke wani irin aiki ne wanda har sai na je na shawarci iyayena ga abin da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina kunna wa kunna sarahan jamila yace to ai dai game da kai ne ba wani babana da zan je in shawarta in ji Aisha na zabi Allah da manzon Allah da gidan lahira haka kowace ta ce to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake sanar da mu anan kaga a addalil muhsinati Allah ya tanada wa masu kyautatawa min kunna daga ku ajaran lada aziman babba duk wacce za ta samu aljanna aljannan ta ba zai kai na matar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin nasu aljannan din madaukakiya ce saboda me saboda suna gida madaukaki kuma karkashin babban mutum madaukaki don haka babu yanda za a ce akwai wata mata da za ta samu daraja irin nasu sannan kuma sun daure duk da ga su da babban mutum amma sun shiga matsala sai a dade ba su samu ko abin da za su ci ba watakila yanzu wata za a ba ta abincin sai ta yi ta tsaki wai ba daɗi ne mm. eh, saboda ba daɗi tana ta tsaki to su ba sa samu ma annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa aisha ta ce wani lokaci sai mu ga wata ya kama ya kare wani ya kama ya kare ba mu fura wuta ba sai mai toya ummul na ce sai dai dabino sai ruwa sai dan dabino in mun samu mun dan tauna mu sha ruwa mu haƙura amma a dafa abinci gashi wai a kwano a sa hannu ana ci har ana su da yatsa mu sai mu yi wata wani lokaci wani watan ma ya sake kama ba mu gani ba ka duba ha fa to amma kai yanzu in aka yi kwana uku tuwo kawai ake yi sai su ce ya ishe su wallahi tuwo kullum kullum tuwo kullum tuwo Allah ya <laughs> kyauta sai Allah ya ce ya nisa annabi ya nisa annabi man ya'ti min kun nabi fahishatin بينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi ku sani fa ba daidai kuke da sauran matan mutane ba <clears throat> kamar yadda idan kuka tsaya kuka bauta wa Allah ladanku ya bambanta da na kowa to in wata ta kuskura kuma ta saba wa Allah azabarta sai ya dara na kowa ce ya nisa annabi ya ku matan annabi man min kunna bi fahishati duk wacce ta zo da wani aiki na alfasha mubayyinatin wanda yake bayyananne yudha Aflahal azabu za a ninninka mata azaba dhifaini ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira kuma yin haka din a wajen Allah abu ne mai sauki ba ruwan Allah da ya ce wai a wai ai matar wani ce ba za a mata ba ruwan Allah in kin saba wa Allah azabtar da ke za kamar yadda matar annabi a ludu ba ta haye ba kaga tana daga cikin wa'anda aka hallaka duk da cewa matar annabi ne tunda ta saba wa annabin ta saba wa Allah ba ta haye ba don haka dangantaka ba ta sa mutum ya haye don ka yi dangantaka da mutumin kirki ba za ka haye ba sai in ka zama mutumin kirki don kana ɗan mutumin kirki ba za ka haye ba sai in ka zama mutumin kirki don kana baban mutumin kirki ba za ka haye ba sai in ka zama mutumin kirki don kana matsayin ɗan wata mata saliha ta kirki ko mijin saliha ta kirki ba za ka haye ba sai in kai din ma ka zama na kirki don matar fir'auna saliha ce ta haye abin nan ya haye shi kaga shi bai haye ba shi dan wuta ne ita kuma yar aljanna don tana mutuwa tun tana duniya aka yi ta nuna mata gidanta don ta ce rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumi zalimina kaga Allah kuma ya gina mata wannan gida kaga mata fir'auna ce kuma ita kuma waccan matar annabin Allah ne ita kuma ta kangare sai ta ainihin zama ‘yar wuta, wancan kuma ɗa ne na annabi Nuhu, kaga in dangantaka ce, ya kamata a ce ɗan annabi ya zama ya samu alhormar da babansa ai to amma ina aka ce kwata-kwata ma ya fita baya cikin iyalansa tunda ya kangare wancan kuma annabi ibrahim ne babansa azara ya haife shi amma da yake bai zama mutumin kirki ba kaga ya zama cikin kangararru wanda qur'ani yake zakin su yana kushe su yana la'anta su to don haka babu wata dangantaka wanda za ta kai mutum gidan aljanna sai in yayi aiki matar mutumin kirki ba za ta je aljanna ba sai ta zama ya kirki mijin matar kirki ba zai je aljanna ba shi ma sai in ya zama mutumin kirki baban mutumin kirki ba zai je aljanna ba sai in shi ma ya zama mutumin kirki dan mutumin kirki ba yanda za a je aljanna sai in ya zama mutumin kirki kowa aikinsa shine zai kai shi shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi kar ku rika ji a jikinku ku matan annabi ne man timin kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da alfasha mu bayyinatin bayyananna yudha'af laha al'adab za a kan mata azaba dhi'ifaini ninki biyu wa kana zalika 'ala Allah yasira kuma hakan mai sauki ne a gun Allah to haka ma kuma wa man yaqanut kunna lillahi yaqanut min لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الله أكبر lokacin yana da yawa muna da tambayoyi da Allah ya ce wa man ya kanut min kunna haka ma kuma wacce ta yi ɗa'a ta yi biyayya ta bi Allah ta bi manzon Allah min kunna daga cikinku lillahi wa rasulihi wa man ya kanut min kunna lillahi wa rasulihi duk wacce ta yi ɗa'a wa Allah da manzon Allah daga cikinku wa ta'amal salihan ta yi kyakkyawan aiki ha ajraha ni. to ladanta ninki biyu za mu bata aikin da wata mata za ta yi a bata lada goma to ke lada ishirin za a baki wanda za a ba wata ɗari ke ɗari biyu za a baki nutiha ajraha marratayn abinda wata za ta yi a bata aljanna ɗaya ke in kin yi biyu za a baki eh. kamar yadda zunubin ma in kin yi azabar ki daban ne to haka kuma alkhairin ki ma daban ne wa ata da nalaha rizkan karima kuma za mu tanada mata arziki a gidan aljanna wanda yake na karramawa Allah Ubangiji ya taimake mu to akwai bayanai ƙarƙashin waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad duniya. ko shakka babu kai daga ji ka san akwai bayanin da ya faru har aka kai ga haka har aka zo kan ya, ya nisa annabi man ya ati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azab lura da yanayin da muka tashi da shi a yau na ruwa da kuma samun makara da mutane ba su samu kullowa ba sannan ba mu so makaratun da wuri ba shi yasa ba mu dan yi bayanai a ƙarƙashin ayoyin ba mai yiwuwa ƙila gobe idan muka zo tashi karatu sai mu dan ƙara bayani a kansu Allah muke roƙo ya taimake mu yanzu za mu amsa waɗansu tambayoyi insha Allah waɗanda suke hannunmu sai mu yi addu'a jama'a kowa ya je harkarsa na'am <clears throat> alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah na'am Assalamu alaikum ne ce malam ina gaisuwa kuma yaya ibada Allah ya taimaka ma malam amin ga tambayata don allah a amsa min ita menene hukuncin mutumin da ya sa tufafi da suka sauka ƙasa da idon sawu To, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala karim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Tufafin da suka wuce idon sawu hukuncinsu bidiya. tufafi na sunna ba a so su wuce idan sawo ko shakka babu hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk suturar da ta haura idon sawo ta rufe har ta zo ta taba ƙasa to daga iya idon sawun abin da ya ƙasa ɗin sai an yi masa horo da wuta to kaga akwai haɗari za a yi foro gwargwadon wannan ƙarin da ka to wurin sai an masa foro da wuta to ba a so tufafinka su wuce idon sawo in ma ba za ka iya ajewa tsakiyar kwauri ba to ka aje kusa da idon sawo kar ya wuce dai idon sawo har ya sauka diddigi an gane ko wannan shine Allah ya datar da mu kuma kaga da yawa yawanci yanzu ba a cika son bin wannan sunnar ba kuma sunna ce da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma lokacin da zannuwa ne ma ake daurawa ba sa daura shi ya sauka har ya ja ƙasa mata ne ake so in sun yi zane su kuma ya sauka ƙasa to sai aka samu akasi su matan sai suka daga nasu maza kuma sai suka sauke Eh, kaga aikin shaidan kenan su matan da suke nigogin kuma da wando yana jan kasa an yi silifas da shi duk dai tun daga yanda Allah yake zo to ba za a yi ba Allah ya sauke Allah saka da alheri wannan kuma yace assalamu alaikum ya shek da fatan kana lafiya kamar yadda muke lafiya amin summa amin dan Allah yana roƙon malam da ya ja hankalin 'yan uwa matasa don na lura wasu matasa abinda suke yi a wajen ramadan shi suke yi hatta cikin ramadan din kamar kallon fina-finai na batsa da kuma zuwa kallon bol da yin suruka da caca da sauran miyagun ayyuka To Allah ya sawaka musu Allah ubangiji ya shiryar mana da su ko shakka babu ba wai sai a watan ramadana ba irin wa'annan ayyuka da ya lissafa gaba ɗayansu ayyuka ne da suke taimakawa shaidan da shaidanu bai kamata mumini musamman mai iddi'a'in shi ahli sunna ne a same shi yana irin wa'annan ayyuka ba domin dukkan wa'annan ayyuka da ya lissafa dukkan su ba ɗaya mai kyau a ciki musamman kallon fima-fimai na batsan nan shi ne yake yawan hallaka mana ‘ya'yayenmu maza da mata sannan ƙwallon ƙafan nan yawanci shi ya shagaltar da ‘ya'yanmu ya hana su karatun alkur'ani ya hana su fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duniyar kafurci yanzu ba abun da suka ɗaure wa gindi kamar kwallon ƙafa so suke duk matashin duniya ya zamanto farfeshinas ne shi ya ƙware a ƙwallon ƙafa amma ba wai ya zama hafizin ƙura'ani hafizi na hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gidan rediyo fa za ka ji wani mutum kamar dottijo yana ta fama wai ya kamata a fitar da makarantu na koyar da ƙwallon ƙafa ta yadda za a riƙa koyawa yara tun suna 'yan ƙanana-ƙanana don a shagaltar da su abinda zai hana su hawan jini yanzu ‘ya'yanmu gaba ɗaya tun suna ƙanana wai yanzu hawan jini yana kama su sai kaga yaro ya fara tunani tun yana yaro amma in ana koya musu ƙwallon ƙafa suna bol ɗin nan zai taimaka musu jikinsu zai warware sannan ba za su rika yawan tunani ba ko da yaushe tunaninsa kawai yadda zai koyi ƙwallon ƙafa shi ma ya zama ɗan wasa na duniya kaga hakan zai taimaki ‘ya'yanmu ka ji fa wai zai taimaki ‘ya'yanmu wai dattijo ne yake nasiha yake wa yana ba da shawara a ƙasa dattijan banza ne to wannan kaga lalata lardi ne musulmi bai kamata ma ya shaurari irin wannan nasiha ba maimakon a ce a tsaya wa 'ya'ya a koya musu ƙura'ani ne zai hana su hawan jini ai ba abin da yake hana hawan jini kamar ƙura'ani wa in kun tafi hammin wa gammin wa kurbatin faqra kitaballahi tanju min alhamdi in ka shiga cikin matsala da damuwa da kunci da yawan tunani aka ce bude qur'ani ka kama karantawa zaka ji wasai duk ya kau to wayan ce ka tafi kwallon kafa annan kaga akwai lalacewa sannan caca caja kaga asara ce sai kaga mutana ana ca samu yake mun rasa yanda yake da abu hmm. to dan caca bai taba yin abun kirki ba yau mai kudi gobe matsiyaci ga kuma zunubi don ka ba'ira ce Allah ya sauƙa musu Allah ubangiji ya dawo da tunaninsu ba wai a cikin watan ramadana kawai ya kamata a ce su daina wannan aiki ba a'a ko da yaushe ma ya kamata matasanmu na musulmai kam dakar a same su suna wannan abun haushi kuma yawanci su suka bi yin abu sai ka samu su wa'yancan da suna yi za ka tarda su suna karatu namu kuma in suka tashi za su yi ƙwallon ƙafa na jahilci za su yi e ka same su suna tarif ɗan ƙwallon ƙafa bai yi ko firamare ba kuma bai iya fatiya da sura goma sha biyar ba na ƙura'ani yana ta tibir-tibir yana ta guduwa shi ƙwallon ƙafa zai zai koya to ina za ka ba ka da ilimi ba inda za ka wallahi ba abin da za ka samu sai wahala banza kuma ka tashi a banza ka je lahira ka shiga gidan mutanen banza Allah ya sauke ka tsaya ka yi karatu shi ya fi maka kyau babu abin da zai fitar da kai kamar ilimi kuma ilimi kowane iri ne kai zai amfane ka amma da jahilci ka ce za ka yi kwallon kafa har ka zama wani abu kana jahili Allah ya sauke eh to kaga duka wannan menene ya amfanin su eh kallon fina-finan nan muka ce shine ya bata mana matasa maza da mata aiko haka kuma salukan nan ita ma kanta salukan nan me amfaninta ka je ka leka ka leka ka zunguri wani abu haka kawai ai da kai da mai zuwa yana roƙon gunki dai kuke wallahi eh, to me bambancin eh mu ce sai ta sai kurnut kurnut kurnut kurnut kai kuma ga ka ba wani mawadaci ba ma wai wani na koran wani a haka to da ya kore shi a ina ya tafi gobe ma fa haka za su zo Allah ya sauke shirme ne wallahi bata lokaci ne yanzu dadewar da suka yi suna wannan shure-shuren inda sura-sura suka sa a gaba da ba su haddace ba in hadisi-hadisi suka sa a gaba da ba su haddace ba amma wannan salukar in suka gama suka je gida menene suka je da shi me sakamako amma in makaranta suka je suka koma gida sun samu alheri a gani shirme ne kawai wallahi yaudara ce da yahudu suka kawo mana ƴaƴanmu su lalace kuma nasu su suna can suna karatu dama in aka kawo wannan abun aka aje ka in ka kula namu ne za su yi fice sai a rikacin shegewa ne ba ka masa mm. bai kaduwa bai kaduwa to an gama kada ka suna su ba za ka gansu a gidajen fim ba barkatai suna can suna nazarin karatun da aka yi musu a aji kai kuma dama baka da aji sai fim ɗin sun je sun dawo daga fim kuma su ta musu tare suka gani fa sai ɗayan ya ce wai zai ba ɗayan labari mm. to kai ba da kai muka gani ba in ɗayan ya ba da labari ɗaya ce sam ƙarya ne ba haka ba ne ai wannan abin da ake nufi kaza ne an rinka musu kenan kaga aikin banza ya tada aikin banza Allah ya sauke na'am Allah saka da wannan ba Allah kuma ya ce assalamu alaikum malam menene matsayi ko kuma hukuncin abinda mutane suke faɗa wai bakonka annabinka shin farin hakan akwai laifi ko babu babu wanda zai zama annabinka don ya bakonce ka yi haka kawai don ka yi bako ya zama annabi ai annabi wahayi yake samu daga sama to Allah ne ya aiko shi da wahayi mala'ika jibrilu ya sauko masa Baƙon ka dai rahama ne baƙo rahama ne hadisi ya ce duk baƙon da ya zo da albarka yake zuwa kuma ya tafi da zunubi ba ma'ana zai shigo muku da albarka kuma zai tafi muku da zunubanku kun gane abu? ba wai bakon zai tafi ya tafi da zunubi ba zai tafi da zunuban gidanku Eh, in ya zo ya shigo maka da alkhairi kuma zai fita da wasu zunubanka daga gidanka kaga an baka lada kuma an share ma zunubi saboda ka girmama shi kaga ya zo da alkhairi ya kwashe shirin gidanka ya fitar maka da shi ba jikin ba shi aka dorawa ba ba yawa karkace ga bakon can ya tafi da zunubai yanzu ya fitar maka da zunubi sanadin zuwan gidanka da yi. ya an yi sanadin fitar da zunubai daga wajenka ka. to kaga ashe ba ko alheri ne amma ba annabi ba ne. Eh. Allah saka da wani ce assalamu alaikum malam na tambaya na kamar haka menene matsayin nafilolin da wasu malamai suke bayarwa a wasu masallatai a cikin watan ramadan su ce a yi raka'a kaza adadi kaza a kuma karanta fatiha da sura adadi kaza za a samu lada kamar wanda ya yi aikin iri kaza to duka ya kare shi a kaza kaza kaga yaushe za mu gane don kaza da kaza a cikin kaza akwai na kirki akwai na banza to ba mu gane wace kazacce ba domin na filfilolin nan na dare akwai ingantattu ko kuma ana kar ana musu karatu da fatiha da sura to amma kaga bai fayyace mana irin wanda aka basu su din ba da ya yi mana sifar wanda aka ba su din sai mu gane in ingantattu ne sai mu ce e sun inganta sannan kuma ya faɗi irin falalar da aka faɗa in haka ne sai mu ce e ya inganta sannan idan ba haka ba sai mu ce masa a nan na bidi'a ne babu su a ƙur'ani ko a hadisi ƙage ne to amma bai faɗa mana ba ya ce kaza da kaza kawai na filfili kaza da kaza lada kaza da kaza karatun sura kaza da kaza to ina za mu gane wannan sai ya haƙuri sai in ya sifanta mana irin raka'o'in da aka bashi to sannan sai mu gane raka'o'in masu kyau ne ko ba masu kyau ba ne wa billahi Allah ya datar da mu ina ganin iya abin da za mu amsa ke sai kai mana addu'a akwai dan uwa da Allah subhanahu ta'ala ya shi karuwa an haifa masa ya ya sa mata suna safiya ko an sa mata suna safiya safiya tarihinta tana daga cikin 'ya'yan tana daga cikin ƴaƴan manya na banu quraiza wanda aka ribato kuma sai ta zama uwar muminai matar manzon Allah don ita ce sarkin shugaban su wa'annan banu ƙuraiza da muka faɗi tarihinsu ita ne ma take ba mu labari yadda suka je suka dawo jikinsu ya mutu da babbanta da babanta ta ce ba wanda yake ba wanda suke so kamatta duk 'ya'yansu in sun zo ba su ɗaukan kowa inda tana gurin ita za su ɗauka amma rannan da suka dawo daga kuba sun gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je wajen shi ko ganin ta ma ba su yi ba ta zo wajen su amma ko kula ta ba su yi ba ta gane lalle akwai bace rai ita ce safiya eh wato yar sarkin ƙuraizawa ne yahudawan banu ƙuraiza Allah ya arzuta ta da fadawa gidan manzon Allah dalilin an kakkashe iyayensu da shauransu su kuma an ribato su ƙarshe kuma sai Allah ya kawo ta gidan babban wato sai Allah ya kawo ta babban gida Allah ce ke mu don haka Allah ya ɗayyaba safiya Allah ya raya ta cikin wannan addini na musulunci Allah ya sa ta zamanto saliha mumina ɗayyaba na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم هدنا وهد اولادنا سبل السلام اللهم هدنا وهد اولادنا سبل السلام يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين